wasallallahu ala nabiyil karim yau liman ya yi magana akan ambaton Allah wanda yake ubangiji subhanahu ta'ala a gurare da yawa ya umarce mu da mu yawaita ambaton Allah kuma shi Allah ya fi so ambace shi da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka kuma suna nan su ne ubangiji ke cewa lillahi asma'ul husna wa du'u biha Allah yana da sunaye kyawawa ko yawaita kiransu kuma Liman ke faɗa daga cikin sunayen Allah akwai kamar wanda ya zo a ƙarshen suratul ashr da kuma ayatul kursi yana da kyau mutum ya ringa yawaita karanta su don wa'annan sunayen Allah ne masu girma kwarai da gaske sannan kuma liman ya yi bayani akan cewa ambaton Allah yana wato da amfani sosai kuma yana da martaba daban-daban ya ce martaba ta farko shine mutum ya ambaci Allah a cikin zuciyarsa saboda shi sai ya yi ambaton Allah zuciyarsa shine zai da imani da Allah ya daɗa kuma ganin girmansa ya kuma daɗa kiyaye shi ya kuma daɗa jin tsoronsa sannan kuma na biyu shine ya ambace shi da bakinsa wanda hadisi eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza Allah yake faɗa ana inda zanni abdi ma zanna abdi bi idza zakarni fi qalbi zakartu fi qalbi idza zakarni fi mala'in zakartu fi mala'in a'la minhu wato ni ina daidai inda bawana ya zace ni idan bawana ya ambace ni a zuciyarsa ni ma zan ambace shi a zuciyata idan ya ambace ni a cikin jama'a wato ya furta da harshensa wa'insu suka ji mala'iku ne suka ji ko mutane da yake tare da su ne suka ji to ni ma zan ambace shi a cikin mutane wa'inda suka fi ko kuma a cikin wata jama'a wadda ta fi tasa jama'ar to kaga kenan matakin ga ambaci Allah a zuciyarka shine mataki na farko shine ginshiki amma na biyu ya fi lada ya fi daraja mataki na uku wanda ya fi gaba ɗaya kuma shine ambatan Allah da gaba shi ma manzo Allah ya faɗa duk mutumin da ya imani da Allah kuma ya furta kalmar wannan imani kuma gabobin su suka aikata wanda aikatawar da gaba shine fi wahala domin sai ka faɗi magana bai yawan gaske amma a lokacin da ka tashi watakila aikata ta watakila maganar da kai a cikin awa ɗaya ta iya yiwa wata ma sai shekarun ka ma su ƙare wallahi baka tabbatar da abin da ka faɗa a cikin wannan magana to kenan kaga aikata aikin shi ya fi ɗaukan lokaci shi ya fi wahala kuma shi ya fi lada to idan mutum ya mutu yana cikin wannan hali ya faɗa a zuciyarsa ya faɗa a sararinsa gaɓoɓinsa kuma sun aikata sun gaskata abin da zuciyarsa da bakinsa suka furta to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumi babu makawa sai ya shiga aljanna daga cikin fa'idodin eh, ambaton Allah na farko akwai mutum zai ga girman Allah eh, zai kiyaye darajar Allah zai yi biyayya ga Allah zai rabu da siffa ta munafunci shine saboda zuciyar shin to ai ta imani da Allah kaga kenan ba shi ba munafiki bane don munafiki shine wanda yake nunawa a zahiri shi mumini ne amma a cikin zuciyarsa kuma shi ba mumini bane ba in ya samu hali kuma ba zai aikata aiki irin na muminai ba kuma sannan zai samu daraja mai yawa a wurin Allah madaukakin sarki zai ƙara samun kasantuwa zuwa ga Allah zai ƙara samun wato lada mai yawa a wurin Allah wanda wannan ladan shi zai iya yi masa sanadin shiga aljanna saboda idan ba kana da ladan mai yawa ba za ka iya shiga aljanna ba kuma hanya wadda mutum zai tabbatar da wannan ladan shine yawaita ambaton Allah domin <clears throat> ambaton Allah yana cike maka gurabai na wa'insu ayyuka wanda da ba su cika ba ko kuma wasu ayyuka da ya kamata ka yi ba kai ba kuma yawaita mutum Allah yana hana mutum jin cewa yana yayi asara ranar tashin kiyama saboda ranar tashin kiyama in dai ka ga wani guri a cikin littafin ka na ya kamata ka aikata wani aiki amma ka fara baka aikata ba zaka ji asara. me yasa zaka ji asara? saboda akwai wanda kuma a daidai wannan lokacin su kuma sun aikata aikin kuma sun samu wannan ladan shine zaka yi nadama saboda yawan ladan da ka ga sun samu kai kuma ka bar naka ya salwanta kuma wato ambaton Allah shine zikiri wanda yake shine rukuni na farko a cikin rukunan addinin musulunci ga baki ɗaya ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai liman ya faɗa ce kalmar la ilaha illallah tana nufin wato bawa ya tabbatar cewa babu abota da gaskiya sai Allah a matsayin Allah na mahaliccinsa shi kuma a matsayinsa na bawansa kuma ya miƙa wuya cewa zai yi duk abin da Allah ya umarce shi amma gaba ta biyu ta Muhammadu Rasulullah tana nufin bawa ya yi imani da cewa a shirye ke ya bi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu hanyar da zai iya bi ya san Allah ya bauta masa sama da mai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in annabi Musa ya taɓa tambayar Allah ya ce ya Allah ba abin da baka yi min ba ni'ima kai min ni'ima mai yawa ko ya min yadda zan gode maka sai Allah ya ce da shi ah, sai Allah ya ce da annabi Musa ka yawaita ambaton Allah idan ka yawaita ambatona ka gode mun to kaga kenan a matsayin ka na ba duk ba wani abin da zaka yi wa Allah shi ba wai kamar mutum bane da yake ganin in ya maka alheri ka saka masa da wani abu alheri makamancin wani ko wanda ya bani a'a shi Allah abin da yake so kai komai abin da ya maka ka gode masa kai biyayya a gare shi ka ambace shi to a takaice kenan manzo Allah ya koya mana zikirori da yawa masu daraja mafi daraja daga cikin su shine mai wadan la ilaha illallah sannan kuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ko subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinta arshi wa kalmati da su subhanallah adada ma khalaqa wanda zikiri ne mai tsawo amma kuma manzo Allah ya ce lallai ne mu koye ta kuma mu koya na bayan mu saboda suna yana kamar kowane zikiri gaba ɗaya fa adadin subhanallah adadin abin da Allah ya min amma khalaqa min amma baina samawati wal ardi wato tsarki ta bata ga Allah yawan abin da Allah halitta duk abin da halitta ka duba yawan su ko kuma ya cika duniyan nan gabaki daya ko ya cika abin da yake sammai da kasai ko kuma ya cika duk abin da ya halitta to akwai ladan da zaka samu sama da wannan Allah ya samu dace ya samu gane